assalamu alaikum wa rahmatullah a duk da yake cewa kwana biyu da suka wuce a mun saki wani kaman a flash video da muka yi magana akan darasin da za mu tattauna a kai na a ya za ka yi ka san menene yaron ka yake yi da waya menene yake yi a kwamfuta so akan shi insha Allahu za mu tattauna sunana abubakar sadiq a ina tare da abokina aiki na wanda yake shirya mana wannan shiri shine ahmad ibrahim muna muku fatar alheri na shigowa wannan sabuwar shekara Ah, akwai wani abu da ake kira dashboard dashboard a ah, ba fa na mota ba na mutane da an ce dashboard sai ce a ah, dashboard to a mota akwai accent a waya ma akwai dashboard a kwamfuta ma akwai dashboard so dashboard shine darasin da za mu tattauna a yau kuma shine a hanya da ake bi domin a ga me mutum yake yi da waya kamar yara kana da yara ka sai musu wayoyi ko ka sai musu computers ya kamata ka bibi ka san wani irin shafi suke shiga a yanar gizo wani irin application suke sakawa idan ma sun shiga shafin me suke yi a cikin me suke dubawa domin mun san kamar yadda muke bayani a baya tarbiyya ta kan saurin gurɓata duba da ba a san wa ake haɗuwa da shi ba akan haɗu da miyagun abokanai akan haɗu da shafuffuka waɗanda suke kokarin su gurɓata tarbiyyar yara musamman abubuwan da suka shafi addini musamman abubuwan da suka shafi harkan yaudarori da ake yi na yanar gizo musamman da abubuwan da suka shafi gurɓatar tarbiyya kuma na mu'amalan maza da mata da sauransu so da wannan ne za mu yi ah, gabatar da darasin sai a biyo mu a cikin darasin a ga me ake kira dashboard kuma ya wannan dashboard yake yin aiki so na farko kamin mu tsunduma cikin darasin yadda zan yi dan waiwaye ko in dan jawabi akan cewa mun san cewa waya idan ka sai musamman android phones mun san ba za ka yi rajistan play store ba sai kana da gmail address wato email na kamfanin gmail kenan wanda shi zai baka dama ka dinga saukar da applications to da irin wannan gmail address din ne da shi wannan dashboard yake aiki domin ya dinga bincikan maka menene ake yi a cikin wayar da take da wannan gmail idan a kwamfuta ne kuma za a iya saka wannan gmail din a jikin browser musamman ta a google chrome domin a ga wanda ya shiga cikin wannan wanda ke shiga yanar gizo da wannan kwamfuta a ina yake shiga so da farko kamin in shiga cikin darasin iyaye yana da kyau su san idan sun sai mai 'ya'yansu kwamfuta ko idan sun sai mai 'ya'yansu waya musamman ta android saboda da ita ce muka fi yawan bada misali su san wani gmail ne aka yi rijistarin da wannan wayan saboda samun gmail din shi zai taimaka maka kuma kasancewa ga ababen da yaron ke yi ta wannan shi dashboard din da muka faɗa so karin cika kawai surutu a biyu mu a cikin darasin a ga ya wannan dashboard yake aiki za so kamar yadda muka ce za mu bada misali a waya gashi a muka ce abu na farko shine gmail address da aka rijistarin waya da shi wanda shi ne ke aje wannan information din so yana da kyau a lokacin da ka sai ma yaron ka waya ka san wani gmail ne aka rijistarin number so idan ma ka manta gmail din a za ka iya zuwa ka bincika exact gmail address din da shi wayan yake amfani da shi misali yanzu idan muka shiga cikin setting ga setting dina nan da yake ina amfani da android version 7 ne so mai yiwuwa tsarin da settings din nawa yake zai bambanta da na wayanka saboda android ya akwai version 6 akwai version 5 akwai 4 kuma settings din yakan bambanta but amma dai idan ka shigo cikin settings zaka ga inda aka sa account idan kana amfani da version 6 zuwa kasa idan version 7 ne zaka ga inda aka sa wannan google setting idan kuka lura da idan kuka duba sign na gefe ga inda g nan take na alaman google wanda at the middle ga yana an sa google settings sai ka shiga cikin google settings idan other versions kake amfani da shi sai ka shiga cikin account za ka shiga cikin google idan ka shiga cikin account sannan za ka ga wani account ne a jikin ma'ana wanda gmail ne idan kuma wannan version sabon kamar irin nawa ne sai ka shiga cikin account preference din nan kamar shine na uku a nan jerin rubutun da aka yi da baki daga sama ko so idan ka shiga cikin account preference shine daga nan sama inda aka sa account preference za ku ga gmail din da ke kan wannan waya yanzu shi ne wanda aka sa au zamfara at gmail.com don haka da wannan email shi za mu yi amfani mu ga me nake yi da wannan waya a misali so bari mu fita cikin settings sai abu na biyu shine za ka shiga browser dama da browser ake yi a wannan bincike ba wai application bane ake downloading a saukar a'a browser ne za ka yi ko da a kwamfuta ne za ka yi idan ka buɗe browser ka bi wannan procedure da za mu bayar yanzu the same abin da ke nan shi zai baka a kwamfuta kuma the same thing kamar yadda muka ce ko da yaro yana amfani da system ne inda yana browsing ne the same thing ah, abin nan ne the format ne the everything so abu ne mai saukin gaske so na farko ko kuma in ce abu na biyu shine kai kokari ka samu browser ta chrome mun san muna da web browsers iri-iri akwai web browser da waya ke zuwa da shi wadda kake gani ana sa mata web daga kasa ko kuma kamar wannan nawa internet ga daga nan kasa idan kuka liba bayan phone messages ga internet internet din nan browser ce da waya ke zuwa da ita daga sama din nan kuma inda na whatsapp na farko yake ga wani chrome nan shi ma browser ce wadda ake yin downloading kamfanin google suke da wannan browser sannan muna da mozilla muna da opera duk browsers ne da kamfuna daban-daban ke yi but a wanda zan yi recommending mutum ya amfani da shi shine google chrome din nan wanda nake da shi kusa ga whatsapp din nan wanda yake shine na biyu so google chrome din shine kamfanin google tunda mun san dama suke da gmail address kamfanin google suke da hakkin gmail so don haka idan kai amfani da browser din su zaka samu information mai kyau but ba lallai sai browser din ba ta kurum ko wannan kai amfani da shi na internet din ko wanda ke sa web din ko opera duk dai zai baka abin da ake so but information da zaka samu cikakke ba kamar idan kai amfani da kurum din so idan ka shiga kurum din abu na uku da zan faɗi shine usually a watakila a wayanka kake son ka diba abin da yaron ke yi can a wayan shi so let's say mu bada misali ka shiga cikin wayan shi wancan ka san gmail din da yake amfani da shi a wayan shi ka san password din mai yato lokacin da za a sai wayan ka sani idan ma baka sani ba akwai bukatar yanzu a yanci wayoyin da ka san cewa na yaran ka ne kai kokari gmail din da suke amfani da shi ka san menene password din shi domin shi zai baka hasken da za ka yi wannan ababen da za mu nuna so idan a wayan za ka yi let's say yanzu a wayan ka ne ka ɗauko gmail din shi so idan ka shiga chrome din saboda chrome din takan ɗauki gmail naka idan ka yi installing ɗinta a wayanka so the next abin da zaka zaka je inda dot dot din nan yake guda uku a can sama sai kai click idan kai click zaka ga zai baka menu ga settings nan wanda shine na kusa ga karshe sai ka shiga cikin settings so idan ka shigo cikin settings daga nan sama za ku ga an sa Abubakar Umar ga sunana nan a sama idan na taba inda sunan yake Abubakar Umar za ku ga Gmail din nan ya fito ya sa au zamfara at gmail.com dama na ce maku browser din takan yi kwafiyin email address da kai kake amfani da shi a jiki so inda ad account din nan yake so yanzu sai ka yi adin account din shi wancan yaron naka da kake son ah, a ka ga me yake yi ko kuma ka ko kuma dai wani yaro wanda kake kula da shi ko kuma wanda kake son ka ga mai information kun ga zai baka dama sai ka saka gmail din shi yanzu a nan wurin sai idan ka saka gmail ya wuce zai baka dama ka saka password idan ya kare zai dawo da kai nan baya zaka ga gmail din shi ya hau gana ka sama gana shi kasa ko mutum nawa ne zaka iya kara ko gmail ya kai goma ne zai dinga baka ad account ad account su wannan shine mataki na uku idan ka yi wannan sai ka dawo inda normal browser ɗinka take wannan kenan a page din abinda za ka rubuta sai ka rubuta google ko sai ka suke space sai ka rubuta dashboard din da muka ce za ka iya rubuta shi a complete ko kuma za ka iya sakin space dot ɗaya ne so idan ka sa google dashboard sai ka yi searching a jikin google browser ɗinka ko google chrome ɗinka so abu na farko da zai buɗe maka web ga inda aka sa google dashboard an sa wani ɗan dash aka sa my account so shine za ka shiga sai ka danna shi google dashboard slash my account abu na farko da google zai fara baka kenan so ga yana ya sa maka google dashboard abin da ya sa automatically ya bude idan kuka diba daga can sama daga gefe bari dan taba inda hoton nan yake za ku ga ga suna na ya fito da gmail account na ya fito so idan ba da wannan gmail din nake so in ga record din ba kamar idan gmail din da already ne wanda ka sa daga baya so za ka yi switching za ka yi selecting cewa ga wanda kake so sai ka je manage account ba ma account za ka shiga ba idan ka je manage account daga nan manage account sai ka danna daga nan inda ka sa manage account kun ga dissenting ya kawo ka inda muka shiga ɗazu add account so shi ne dama nake son in faɗi so bari mu koma ga dashboard din mu a bari na je back so yanzu mun dawo nan cikin my account daga sama shine mun shigo cikin dashboard din kenan so dashboard yana containing information da dama wanda ba za mu samu lokacin mu bayanin su ba kai tsaye za mu je ga abin da ya tara mu abun nan na ga yana inda aka sa my activity bari in faro daga farko kun ga personal daga farko akwai security and check-up akwai finding a phone akwai personal info and privacy akwai uh, privacy check-up akwai my activity my activity shine abin da za ka shiga yanzu wancan duk wani dogon labari ne so ka manta da su idan muka samu lokaci a hankali za mu yi bayanin kowanne sabon za ka sai ka je ka ce go to my activity that is yanzu shi wannan gmail din da ke saman browser din so activity din shi yanzu za a shiga activity din shine abin da muke son mu bada misali to za mu shigo so idan kuka duba ma activity din a kasan shiga today nan ko that is ababen da na yi today idan kuka duba daga ƙasan inda aka sa today aka sa item start kamar nan daga sama aka sa some activities may not appear yet kamar akwai interval na minti biyar daga lokacin da ka yi aiki da wayar lokacin da shi kuma mai activity zai yi sabin abin da ka yi so wannan din ya samu some activity minute api tana nufin kamar instant wasu ababe da ka yi za su dan bada kamar interval na 5 minutes kamin su shigo so bari kafin mu bude abin da na yi yau bari in dan kara tafiya sama zai baka dan brief na ababen da na yi idan kuka duba agogona a can sama yana ridin karfe 1 da minti 43 na rana ko so daga karfe 1 da minti 36 kamar yadda kuke gani a cikin dashboard din na shiga cikin google na yi sacin na dashboard ko gashi nan idan ka ƙara scrolling ga yanar na shiga google.com na yi sacin abin da ake kira dashboard idan ka tafi a cikin play store na shiga na yi wani aiki ga yanar ga yanar idan ka shiga a facebook ga abin da na yi a dunkule kenan za mu zo mu buɗa su ku ga yadda suke a youtube ma na shiga na yi da na yi kallon wasu videos ga sunan in brief kenan ko so kun ga ababen da na yi yau har zuwa yesterday kun ga for yesterday ga yesterday item akwai muna da 71 as of yesterday jiya kenan na yi ababe guda 71 a internet abin da ya shafi browsing abin da ya shafi shiga youtube abin da ya shafi downloading na na applications so idan kai ta scrolling a hankali zai kai ka had that is day before yesterday that is january the second ko ga yanan tunda yau muna yau da nake bidiyon da muna january the 4th so idan kai ta tafiya kai ta tafiya ga january 1st so yanzu bari in koma farko in buɗe abin fila-fila na yau kawai tun da bamu da lokacin da zamu ce mu buɗe kowanne so yanzu muna today under items inda aka sa items sat akwai search search shine abin da aka shiga cikin browser aka yi abinda aka yi browsing wani page da wani page a yaro ya shiga ko kuma mai aiki da wannan gmail ya shiga so sai ka taba inda search din yake idan ka taba search a zai kokari ya bude kun ga abu na farko da na yi shine yau ga yanan na shiga google dashboard wanda shine yanzu nake bani misali na yi browsing a ina na yi browsing idan ka kara scrolling zai gwada maka na shiga www.google.com shine ka samu google.com search for google dashboard kenan na shiga cikin google na yi sacin google dashboard idan ka dan ƙara tafiya da safe misalin karfe 8:42 yau gashi nan na yi sacin anet wani application da ake kira kifbit download youtube's videos kenan yau da safe na yi sacin wannan abu that is ababen da na yi guda biyu kenan daga safe zuwa yanzu wanda ban yi da yawa ba amma bari dan jawo kaɗan mu shiga cikin yesterday yesterday jiya misalin karfe 7 da minti 59 na shiga wani website da ake kira one card nigeria bayan shi idan na kai scrolling ƙasa na shiga wani kamba na shiga na yi uh, ah, google.com na yi cikin wani kwasi tv a ah, subscription due date ah, idan ka kara gaba misalin karfe 9 da minti 55 na shiga website na dstv so a takaice kenan yadda ake shiga a gano search as for today so bari mu koma baya za ka saka baya ka yi da aro na wayan ka kuma da wancan aro na sama wanda na koma baya so as of today yanzu mun shiga search mun ga ababen da na yi a yau so bari mu shiga youtube mu ga da me da na kalla a yau today ko so sai ka yi taba yadda youtube yake so idan ka taba youtube za ku ga ga videos din da na kalla yau ga wani vobi trailing the crowd ga wani the headaches 2005 mun duk ababen da na kalla yau ne da kuma lokacin su misalin 12 da minti 32 na yi kallon night of a thousand light na a youtube na yi kallon wani clean the drunk music comedy so ga ababen da na kalla a youtube so idan na matsa a sub yesterday shi ma zai baka duk ababen da na kalla a youtube so wannan in details kenan haka za ka yi ta tafiya haka za ka yi ta tafiya so bari mu koma baya again sai mu shiga cikin play store that is inda ake applications da kai mutu yaro yake download so idan ka shiga cikin google play store shi ma zai baka ababen da eh, na yi downloading da today kenan yau kun ga yau na yi downloadin wani du recorder na yi downloadin wani kwasi tv sannan na yi downloadin wani application facebook pages manager su so, ababen da na yi downloadin kenan jiya kuma asubu yesterday ga wani romantic pictures ga wani bk package disabler ga sunan ga sunan idan na ta tafiya duk zai nuna maka applications din da na dinga downloadin ko na yi attempting na yi downloadin ko da ba shiga ba but na yi attempt don haka zai yi recording su su bari na koma baya so wannan shine a takaice kasancewar na idan muka ci gaba da faɗaɗa ababen da wannan dashboard ɗin ke yi it will take us very very long time but a gurguje yanzu na nuna ma mutane da suke so idan an shiga as of today za a yi tafiya za a yi tafiya za ka yi tafiya in na wata ɗaya kake so shi wannan dashboard din zai baka is dependent na network kun gani tun ga 30 december na shiga item 70 ga chrome ga search ga videos na duk abin da na bude nan zai baku detail so wannan a takaice ke ne da ake gano ababen da mutum ke yi da wayan shi so bayan nan kamar da muka ce ko a kwamfuta idan ka shiga za ka shiga wannan google za ka shiga browser ta google chrome ko kuma wata browser da kake amfani da ita ka shiga google page ka rubuta google dashboard idan ya bude sai ka sa gmail na shi wanda kake son kai bincike a kai da gmail da ke kan wayan da kake son kai wannan bincike so wannan a takaice kenan da fatar za a jarba kuma a da wannan google dashboard idan a wani tambaya za a iya a turo mini sako a gmail namu ko kuma a true a facebook page namu jama'a da fatar wannan darasi ya amfanar mutane watakila da yawa wasu basu taba jin mai dashboard wai akwai wani abu da ake kira dashboard to yau na san mutane da yawa sun san me ake kira dashboard kuma da yadda yake aiki sai dai muna kira ga jama'a da wannan hanya da muka fitar da ayi amfani da ita a hanyoyin da ya dace kamar su iyaye don mun yi shi don iyayen yara ba mun yi shi don kamar wani ya dauki gmail na wani ba ya dinga amfana da ya dinga duba yana zuwa yana mai bincike da me yake so nan mun yi shi kacokan akan matasa da ke tasowa da samari da ya kamata iyaye su saka ido a kai so na gode masu biyar wannan shiri sai mun haɗu a cikin wani darasi kuma muna mika sakon gaisuwar mu ga dimbin masoya da suke bin mu a shafukan mu na social media da kuma wayoyi da ake muke samu da texas da whatsapp messages da ake turo mana kuma a ƙara hakuri da mu masu a sa su a cikin whatsapp group duba da application da muka ce za mu yi developing yana now on the way so mun dan jinkirta whatsapp group din saboda wani lokaci whatsapp group din ka haifar da matsaloli na mutane suna neman attention naka sosai kuma idan baka yi responding ba mutane za su ta ganin kamar ba su ji daɗi ba su muna ƙoƙarin mu kauce mu kuma wannan so a dai tare mu a wani shirin na gode ni na ku abubakar sadiq